قدره الدار العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مآل وإن الذي رد الكلمة لأمه سيرجعك إلى محلك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المملك والخاتم لما سبق ناصر لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره العظيم subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillah to jiya da daddare muke aika wa mutanen mu a Kano a gaya kowa da kowa kar a tada hankali tun jiya da daddare muke aikawa mutanen mu a Kano a gaya wa jama'an Kano kar a tada hankali domin tada hankalin wani abu ne zai faru wanda bai faru ba wannan ka ya riga ya faru mun gani domin tada hankalin kuma wani tashin hankali ya faru su suke da wuta a hannunsu su suke da kuɗi a hannunsu suna iya ba da muna harbin mutane babin da aka iya to da aka gara a yi shiru ɗin a zuwa wa allah ido a yi ta'addu'a allah ya saka mana da alheri shi kuma wannan kaddara ce allah riga ya kawo ta amma ba mu san ƙarshen ta ba allah shi ne masanin komai da goma muna roƙonsa allah ya kiyaye mu allah ya kiyaye mana jama'an mu yanzu tun da ba gwamnati a hannun mu mu ne ihon ka banza abinda muka yi duka ba za a saurare mu ba to ya kamata a kwantar da hankali kar a tada hankali in an tada hankali ya bunda dali sai kuma sarkin Allah ya saka masa da alheri Allah ya mana alheri duka inda yake albarka da sallallahu a cikin rayuwarsa Allah ya kwantar da hankalinsa Allah ya masa alheri a cikin sauran rayuwarsa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي الى kiran kowa da kowa kar a tada hankali a kwantar da hankali kar a tada hankali tada hankali ba zai amfani ba tunda wuta tana hannun waɗannan mutane kudi na hannun waɗannan mutane don an tada hankali sai a ya kwaɓe fiye da yadda ake da a zuba ido dai a yi ta addu'a allah ya mana alheri allah ya mana alheri allah ya taimake mu